wanda jinsa ya game dukkan sauti babu wanda zai daga murya ya ambaci Allah ce sai Allah ya ji kuma ya amsa wannan yana jin duk abin da bayi suke faɗa tare da sassabawa na harasinsu shi yake biyan bukata ga bayinsa yana jin duk abin da suke faɗa yana sanin halin da suke ciki ya siffanta kansa da cewa karibun ne mujib yana kusa da bawa kuma yana amsa kiran bawa in ya kira shi ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda ke bashi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne shine mafificin wanda ya daga hannu ya addu'a ya roki Allah sai rana mun san Allah sabbata a gare shi da halayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da waɗanda suka bi wannan tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ran tashi alkiyama baya ka ƴan uwa musulmi wasiyar da Allah ta'ala yi mana kuma wanda yi wajaba mu yi wa juna shine wasiya da takawa takawa shine tsoron Allah shine bin abin da Allah ya horo ne santar abin da Allah ya hani musamman muna cikin wata na takawa wata Ramadan mu yi guzuri da ayyukan da zamu gamu da Allah da shi ayyuka na alkhairi a ranar da zamu gamu da Allah bayan mutuwar mu da lokacin da zamu tsaya a gaban sa tabaraka wa ta'ala a ranar alkiyama Allah ya ce wata zawadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guzuri ya ku bayi mafificin guziri shine takawa wannan zamani ne muke rayuwa a ciki a wata na musara'atu fil khairat gaggawa da rike cikin ayyukan alkhairi wanda ya rabauta da rabo na da'a ga Allah a wannan wata to ko shakka babu shine mai rabo wanda kuma wannan wata izo amma bai aikata abin da zai samu yanci ba daga wuta ya samu rabu a sato shi ne tababbe wanda ya hasa Yanwa musulmi musani addu'a tana cikin manya-manyan ibada maɗaukakiyar daraja ga addu'a a cikin addinin musulunci abu ne sananne bal manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama ya ce babu wata ibada mafi karamci a wajen Allah kamar addu'a. Allah yana son bayi su roƙe shi, shi yasa ma yi ta kiran bayi shi da kansa yake shelantawa ku roƙa zan ba ku bukatar ku wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yake faɗa yana shelanta mana Allah yace ya ku bayi ku roƙe ni zan amsa muku kuma Allah yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ya kai wannan manzo ka ga wa bayina in suka tambaye ni ni a wajen ka ce da su inni qareeb ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'ani duk wanda ya kira ni ina amsa kiransa saboda haka addu'a tana da girman sha'ani cikin ibadoji na addinin musulunci nassoshi na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna matsayin addu'a da girman sha'aninta suna da yawa daga ciki akwai hadisin Numan dan Bashir Allah ya kara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada kamar an keɓance duk bautar a cikin addu'ar addu'a huwa ibada kai ka ce ba wata ibada sai addu'a saboda ai kowace kowane nau'in ibada yana da alaka da addu'a me addu'a shi ne roƙon Allah neman kusanci zuwa abin da yake wajen Allah me yasa ake bautawa Allah saboda a samu rahamar Allah a samu gidan aljanna me yasa ake bauta Allah saboda a nemi kare kai daga fada cikin azabar Allah ta wuta duk wata ibada ta koma ta tattare a cikin addu'a sai ya ce addu'a huwal ibada kai ka ce babu wata addu'a ibada face addu'a ita ce komai ita ce ibada sannan sai ma'aikin Allah ya karanta fadin Allah ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni zan amsa muku ya ku kuma sai ya gargadi ma yace innal na yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai gabarin bauta mu na jahannama dakhirin lalle za su shiga wutar jahannama suna wulakantattu imamu tirmidhi ya rawaito hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laisa shay'un akramu ala Allah ta'ala min addu'a ba wata ibada ba wani abin da ifi girma a wajen Allah fiye da addu'a kuma addu'a da fakewa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ita ce ɗabi'a ta bayin Allah nagari annabawan Allah da bayin Allah salihai kullum suna fakewa ne da Allah tabaraka wa ta'ala wajen neman bukatarsu da kuma neman tsari ga Allah suke fakewa kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani yace innahum kanu yusari'una fil khairati su waɗannan bayi da Allah ya ambata manzanni da annaba sun kasance suna gaggawa wajen aikata aikin alkhairi waya da'unana kuma suna kiranmu suna roƙonmu. mu ragaban wa rahaban suna masu kwaɗayin abin da ke wajenmu na rahama suna masu tsoron abin da ke wajenmu na azaba wa kanu lana khashi'ina kuma suna khushu'i gare mu sai Allah ya bada labarin daidikun annabawa a cikin alkur'ani kuma Allah yake amsa musu dan ya zama misali gare mu duk al'amari idan ya rinta mu kuma ga Allah mu roki Allah in bukata ce mu koma Allah ya ce zai amsa in abin damuwa ne mu roke shi Allah ya ce zai yayi annabi nuh alaihi salam Allah ya ba mu labarin sa a cikin suratul anbiya yace wa nuhan ku tuna annabi nuhu iznada da ya kira ubangijin sa ya kira Allah min qablu a can baya yace ya ubangiji ga halin da nake ciki mutanen nan sun karyata ni shekara 950 yana kiran su zuwa ga tauhidi sun kiyarta fastajabna lahu Allah yace sai muka amsa roƙonsa fanajjaynahu muka tseratar da shi wa ahlahu da iyalansa min al-karbil azim daga bakin ciki ko damuwa mai girma ayyuba alaihi salam ya gamu da cuta mai tsanani Allah ya jarrabe shi bayan wani lokaci ya roki Allah Allah ya bamu labari wa ayyuba iznada annabi ayyub lokacin da ya daga hannu ya kira ubangiji yace anni masani yadur iznada rabbahu ya roki ubangijinsa anni masani yadur ya Allah cuta ta shafe ni wa anta aramur rahimina ya Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai Allah ka yaye mu fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa masa take kenan take yana kira aka amsa fastajabna lahu haka annabi fas fastajabna lahu ma'ana daga addu'ar sai amsa Allah ya amsa addu'ar annabi ayyub alaihi salam yace fa kashafna ma bihi min dur muka yaye masa damuwarsa cutar na Allah ya dauke ta kifta da ido ba iya wannan ba wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum abinda irsa na iyalai na dukiya na duk Allah ya ce maka maido masa wa mithlahum ma'ahum da kwatankwacin wani rahmatan min indina mun yi haka saboda jin kanmu inji Allah ta'ala Allah mai jin kan bayinsa wa zikra lil abidina kuma tunatarwa ce ga masu bauta Allah ga ubangijin ku abinda yake faɗa annabi Yunus alaihi salam ya shiga damuwa kwarai saboda jefa shi aka yi cikin teku ko cikin ruwa kifi ya haɗe shi Allah ya ba da labari amma da yake annabin Allah ne yana kusa da Allah yana tuna Allah ya san Allah mai amsa kira ne wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna alla naqdir alai ya bar garin da yake ba tare da Allah ya ce ka fita ba ya dauka ai ba abin da zai faru sai Allah ya jarrabe shi fanada jarraba shine aka jefa shi a ruwan kifi ya haɗe shi yana fadawa sai ya kira Allah fanada fi zulumat a wannan hali na duhuwa cikin duhuwa duhuwar cikin ruwa duhuwar cikin kifi ya kira Allah ta'ala ya ce Allah ilaha illa anta ya Allah babu wani ubangiji na gaskiya sai kai kadai kai ne ubangijin bayi subhanaka kuma tsarki ya tabbata gare kai Allah inni kuntu minaz zalimin na zalunci kaina na yi laifi ya Allah ya Allah ka samar da ni daga wannan hali fastajabna la sai Allah ya amsa masa yana kira sai ga amsa ta zo sai Allah ya yaye masa wa najjaynahu min al-gham muka tsamar da shi daga wannan damuwa da bakin ciki domin inda misali Allah ya kyale shi walaula an kana min al-musabbihin lallabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya zauna kenan har ranar alkiyama amma da ya kira Allah Allah sai ya amsa kira sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka ne dama mu, mu'mina in suka kira mu muke tsiratar da su muke amsa musu wa kadhalika al-mumini annabi muhammad sallallahu alaihi ya samu kansa cikin kunci mai yawa lokacin da yake kiran mutane zo ga addini lokacin da yake makka sai da ya kai har ya hijira ya bar garin makka bayan ya dawo madina kafirai suka yi gungu suka biyo cewa sai sun ga bayan shi a yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a a yakin badar da aka ja daga ya daga hannu ya fuskanci alqibla yana roƙon Allah yana cewa Allahumma anjizli ma wa'atani ya Allah ka cika mu alƙawarin da kama Allahumma atini ma wa'atani ya Allah ka bani abin da kai mu alƙawari Allahumma innaka ya Allah lalle kai in tahlik hadhihi al-isaba waɗannan yan jama'a yan 300 da doriya in suka halaka min ahli islam la tu'bad fil ard ba wanda zai bauta ma bayan kasa aka ce wannan al'umma annabi sallallahu alaihi da musulmai a wannan lokaci mutum 300 in aka ce an kashe shi kenan kuma an daina bauta Allah ya Allah ka ba mu mafita yayi ta addu'a har mayafinsa ya fadi da kafadarsa sai na Abubakar Allah ya kara masa yadda yayi maza ya dan mayafin ya maida masa kafada ya rungu manzon Allah ya ce ya Allah ya kai annabin Allah kafaka munashadatuka rabbi roƙon ubangijin ka magiya ta isa zai amsa maka fa innahu sayunjizu laka ma wa'adaka alkawari ne zai amsa ma addu'ar ka ya manzan Allah nan take Allah ya saukar da aya id tastaghithuna rabbakum ku tuna yayin da kuke neman agaji a wajen ubangijinku fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku addu'a fastajaba lakum yace anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin ga mala'iku dubu an aiko su zo su kama ku dauki to saboda haka Allah yana amsa addu'a ga misalai nan Allah ya ba mu a cikin alƙur'ani sannan addu'a wata ramadana ita kuma matsayinta na daban ne saboda matsayin wannan lokacin da daraja zamani tana da daraja madaukakiya addu'a a cikin wata Ramadana. ba don komai sai saboda wata ne mai albarka wata ne mai daraja ana bude kofofin aljanna a wannan wata ana rufe kofofin wuta Allah yana yanta bayi Allah yana yanta bayi a cikin wannan wata ne ake da daren da yake khairu min alfi shahr ya fi watanni dubu daraja saboda haka matsayin addu'a wata ramadana matsayi ne na daban yadda za mu gane shi ne yadda Allah ya saukar da wannan aya ta musamman da yake kiran bayi cewa yana kusa da su in sun roƙa zai amsa ta zo ne wannan aya tsakanin ayoyin azumi a cikin surat al-bakara a cikin surat al-bakara domin ita aya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ni kai cewa yaya nake game da su ce da su ina kusa da su a wata da'i za ani ina amsa kiran mai kira in ya kiraye ni wannan aya ta zo ne tsakanin ayoyi na azumi shine fadin Allah sha'ur ramadan allazi unzila fihi alquran da Allah yake bayanin matsayin watan ramadan da ya saukata alqurani a ciki sannan kuma sai ayat ta zo sai kuma bayanta sai Allah ya ce wahilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum an halatta muku daren azumi ko iya kusanta iyalanku kaga ta zo a cikin tsakanin ayoyin azumi don ya nuna maka addu'a a watan azumi tana da matsayi na daban lokaci ne na addu'a banda hadisai da suka zo daban-daban daga manzan Allah sa'asa da ke nuna matsayin addu'a a watan ramadan ga hadisun anas ɗan malik manzan Allah sa'asa da ke cewa salatu awatin mustajabat addu'a iri uku karɓaɓɓiya ce mustajabat Mustajabat ce an ansa an karɓa wacce ce da'awatu sa'i addu'ar mai azumi karɓaɓɓiya ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa da'watul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta wa da'watul musafir da addu'ar matafiyi hadisin abi huraira wanda imam tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun ko salasatun la turaddu da'watu mutum uku ba a mayar da addu'a su can mustajabat aka ce na aka ce ba a mayar da addu'a su ba a juyar da ita as-saimu hatta yufṭir mai azumi har sai ya aje azumin sa Asa'im hatta yuftir gayar shine aje azumin yaushe ake fara azumi in alfijir yake to shikenan thumma atimu siyama ila al za a barci idan alfijir yayi ya ki kai za a fara azumi kenan sannan yaushe ake abin nan rana ta fadi to wannan yace hatta yuftir ma'ana in kana da azumi a bakinka addu'ar karbabiya ce har lokacin da zaka sha ruwa banda kuma lokacin sharuwar ruwar ma ga hadisi shi ma ga hadisi wajen shan ruwa wannan hatta yuftir aka ce kenan kana da wata dama ta musamman tun fitowa alfijir din nan har faduwar rana damar ka ce ta me addu'ar ka ba a juyar da ita in dai ka roka ka cika duk abin da ya kamata an amsa maka kawai wal imam al adil da shugaba adali wa da'watul mazlum da addu'ar da aka zalunta ga hadisin kuma Abdullahi da Amr da As da ma'aikin Allah ya ce as-saimu inda fitrihi lis-saimi inda fitrihi da'watun la turad mai azumi in yazo shan ruwa yana da addu'a da ba a mayar da ita ko ina an gaya maka kawai addu'a karfafiya ce saboda haka wajibi ne akan mu hankalta mu rike waɗannan nasoshi na addu'a mu addu'a da gaske kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Salman ya ƙara ba mu wato lamuni cewa ba in ka bai addu'an nan Allah ya karba kaga a can ai qur'ani ma ya faɗa ujibu da'watad da'i wa qala rabbukum ud'uni astajib an amsa an amsa hadisin salman annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbakum hayyun karim ubangijinku hayyun ya siffanta da kunya karimun mai karamci ne yastahi min abdihi Allah ta'ala yana jin kunya irin wacce ta dace da shi ta'ala min abdihi daga bawansa an yarfa ya dai ya daga hannu ya ce ya rabbi ya rabbi Allah kadai yake nufi fa yarda masu sufran kuma hannun ya dawo ba a bashi ba Allah ba zai haka ba domin mai karamci ne in dai ka daga an baka au qala khaibatin ko ya dawo hannun ba komai a ciki a'a an an baka abin da kake bukata dan ya ƙara ce maka cewa wannan ayoyin da aka ambata cewa Allah yana karba addu'a tabbas addu'ar mai azumi addu'ar wanda bawa mummuni ya roƙa Allah yana amsa masa musamman kuma idan ka kiyaye ladubban addu'a din domin ita addu'a akwai abin da ke kawo mata matsala idan ka kauce wa wannan kuma ka kiyaye ladubba to kuma sai ga Allah ya karɓa maka addu'a kai tsaye ka ɗaga hannu kana roƙon Allah ka fuskanci alƙibla ka sunkuyi da kanka kana mai nuna bukatar ka zuwa ga Allah ka roƙi Allah da sunayensa mafiya kyau ka yi tawassuli duk abin da ya dace na sharuɗin addu'a ɗin ka kiyaye insha Allah ta'ala Allah ya amsa maka addu'a in wana makasudin wannan hudu ba tamu shine domin mu ja hankalin kanmu zuwa ga addu'a musamman a yanzu musamman damar da Allah ya bamu na wannan wata Allah ya raya mu ya bamu iko halin da kasar mu take ciki akwai makiya sun riga sun sa ajanda sun yi tsari kuma suna so tsarin nan in ma bai kai ga abin da suke so su sai sun cicciba tsarin ya kai ga manufarsu makiya musulunci zamanin da muke cikin zuwa muna ganin abin da ke faruwa a duniya na zalunci da nuna fin karfi dole sai dai ka bi abin da suke so wannan yahudawa kuma sun sa tsari watakila ba watakila ba dama akwai rahoto kamar yadda zamu ji da suka tsara akan cewa najeriya sai ta wargaje to amma dai har yanzu wata wargaje ba kuma alamun wargaje ba tunda lokacin ya kusa a target din su har yanzu tukuna kamar da saura to bari su gaggauta wargajewarta su ne abubuwan da suke faruwa waɗannan lokuta shekarar bare da kuma yanzu da muka shiga sabon shekara lalle abin mamaki ne a ce kana musulmi kana jin waɗannan labaran ko baka damu ba dole ya dame ka in kana da zuciya dole ka damu dole ka yi addu'a da gaske kuma saboda Allah ya tsare ka daga sharrin waɗannan masharrata a wannan adadi da muke wannan ƙasa wanda ake ƙiyastawa, amma ba gaske ba ne cewa mun fi miliyan 200 ai ba ƙarya ba ne ai batun mun fi miliyan 200 ba sai an faɗa ba mun yi nisa adadin mu Allah kaɗai ya san adadin 'yan Najeriya idan wannan ƙasar ta fashe ina za a je babu inda za a je babu inda za a je dole mu roki Allah ya zauna mana da ƙasar lafiya duk abin da za a kai a kaje mu zauna a cikin ta mu rayu a haka yadda muke yau muna 27 ga watan biyu na miladiya kwana biyu baya 24 ko kwana uku aka samu rahoton cewa har dai gwamnatin Amerika tana kan bakatta na cewa lalle najeriya sai ta bi bukatun Amerika, ko kuma lalle sai ta ɗau mataki a kanta kuma abin ban tausayi da ban mamaki shine da ana magana ne akan wai ana abin nan tsangwama kiristoci a yanzu abin ya wuce haka kuma magana ta fito a wannan sabon rahoton duk wanda yake bibiyar labarai zai gani a jaridu daban-daban da irin yadda aka yi bayani wanda aka turo a matsayin su zo su yi bincike wannan 'yan majalisu mutum biyu makiya 'yan najeriya makiya musulmi really mo da kuma tom cole su biyu aka turo suka zo tawaga daga majalisa wai su bibiyi abin da yake faruwa na cin zarafin kiristoci a najeriya sun ba da rahotonsu kuma rahoton ake bayani da abin da suka yi wato ba da shawarwari a ciki abin ban tausayi abin da zai sa ka zubar da hawaye ko kirista ne ya kamata wallahi shiga tetayensa game da al'amarin da yake faruwa din ka ji abin da suke fada wai US Congress Nigeria wai deadliest place to be a Christian deadliest place wai mafi halakan guri da kirista zai samu kansa a ciki ka ji wata magana mai tashin hankali deadliest place mafi halakar guri mafi mafi wato hatsari ga kirista a rayuwa a Najeriya ka ji wata magana haka ba aka yi taken wai abin da suka bayar da rahoto Nigeria the deadliest place to be a Christian mafi hatsarin waje da zaka zama Kirista kasar da zaka samu kanka Kirista mai matuƙar hatsari ce Nigeria to a cikin rahoton jerin abin da aka bayar akwai abubuwa da yawa wanda aka faɗa a zahiri akwai wanda kuma suke na bayan fage wanda su ba a faɗe su ba amma an ji su ga wanda ya ji cikin abin da aka farfada na zahiri Shi ne abin da suka bayar da shawarwari na cewa abu na farko lalle Najeriya a sa mata takunkumi lalle a sa mata takunkumi har sai ta amsa bukatar Amerika daga cikin bukatun da suka bayar a wannan karin ne a soke shari'a musulunci da ake a wasu jihohi sannan duk wata doka da ake yi ta cewa cin zarafin addini blasphemy abin nan kenan a soke ta cewa wanda ya ci zarafin Allah ko annabi sallama a mu yankunan mu na musulmi cewa za a yi masa hukunci a soke wannan kowa ya faɗa abin da yake so abin da ya ga dama wannan yana cikin ka'idar abin da suke da bukata to kaga abin yana fara yana ƙara fitowa daje ana magana ana tsangwamar kirista ana kashe kirista amma ba iya nan aka tsaya ba sai aka ƙara yin gaba abu na biyu shine an ce wai a Najeriya ana so a daina kaddamar da wannan hukunci na kuma sai ka yi mamaki shari'a mu da muke kasashen a musulunci a nan kasar ai mun san me shari'a ga ta nan ai ba a sai da giya a kasashen arewa ba a gidan abin nan abin nan wanda suke ba musulmi ba sa samun zauna a kasar me ka gani ma a wannan din a daina du a ce an daina an lafazin shari'a komai a daina sannan dokar cewa wanda ya zagi Allah ko Annabi sallallahu alaihi wasallam a yi masa hukunci a kasashen musulmi a yankunan musulmi a daina a soke wannan dokoki a america iyaka kina a akwai kari menene kari yake america a kori china daga nigeria domin suna zuwa suna mining suna dibar albarkatun kasa an ba su lasisi a kwace lasisi su daina zuwa suna mining yan china wanda aka ba su dama suna dibar abubuwa tsakanin Najeriya da kamfanoni ko ne a soke wannan maganar abu a koriyan China daga Najeriya su daina diban albarkatun ƙasa kenan a akwai ƙari alakar da kuke da rasha ku yanke ku daina sayan makami a wajen rasha har yanzu wannan yana cikin bukatun da suka bayyana yan najeriya wannan muke so ku yi in kuna so mu kyale ku in ji wa in ji america wato in ka karanta da turanci ya fi fitowa da ma'anar yadda suke suka nuna abin nan domin suna cewa dauki measures that extend beyond religious violence to include concerns about Chinese illegal mine operations wai abin da China suke diba na albarkatu tsakanin gwamnati na ai wai ba dai a hana su sai su kuma su zo su ɗebi kayan arzikin ƙasar? su Amerika? an fita China sai su kuma su zo ɗaya ke sannan they warned suna gargadin ku yan Najeriya that continued inaction risk emboldening terrorist actors waɗanda suke goyon bayan ta'addanci dole a ɗau mataki a kansu don me saboda wannan yana undermining US strategic interest in West Africa yana kawo US America matsala a cikin bukatunta a nan West Africa saboda haka a daina domin a biya bukata America yana undermining strategic interest US interest in, in, in West Africa a ba iyakarta kenan ba a section of the report calls for the removal of what is uh, what it describes as Fulani militias from confiscated productive farmlands fulanin da suke rayuwa a kasashen da na kiristoci ne a fitar da su a kore su su ne kasar benue da plato a fitar da su domin wai sun ce wai fulanin wai sun kwace kasa a wajen yan kasa confiscated productive farmlands wai sun kwace kasa a wajen yan kasa saboda haka a kore su wai fulani militias yan abin nan yan gora fulani ko masu rike da makamai fulani wai so that displaced communities can voluntarily return to their homes wanda suka bar wajen su dawo guraben su so fulani sun mamaye wannan sai kai ka rika jin labarin wata almara ina aka yi wannan a'a wai ai ka san dama ajandar mutanen abin nan tsakiyar Najeriya Plateau da Benue shine a fitar da duk musulmi daga wannan yanki zama su kiristoci su kadai ne kuma fulani dama duk mun san tarihi shekara shekaru suna rayuwa a wannan yanki na Plateau da Benue tsakiyar Najeriya tunda muke a yadi kuma akwai abin nan dausayi a wajen a fitar su daga wajen jiwa in ji america sannan ba iya nan ba beyond religious persecution the report raises the alarm about the growing footprints of chinese mining suna ta maimaita chinese mining a yan china suna diba arziki a kore su saboda america ce ta ke da halaccin ta diba arziki a nigeria na abin nan arzikin kasa The committee also urged Nigeria to reconsider its defense procurement kwamitin yana gargadin gwamnatin Najeriya yana gaya maka ku yana gaya gwamnatin Najeriya ta lura da cewa makaman da suke shiwa a Rasha alakarta da Rasha a bangaren tsaro a relationship with Moscow cewa ta daina arguing that wannan su America suna cewa that continued reliance on Russian military equipment risk undermining deeper US Nigeria security cooperation saboda ai mu'amala da Rasha zai kawo cikas wajen alakar Najeriya ta eh, abin nan tsaro da America saboda ka yanke alaka da rasha cikin bukatar america akwai abubuwa da yawa da wannan kawai dan abin nan bakin alkalami ne abubuwa ne da yawa da so ake to ban sani ba kasa dai yanzu musulman najeriya ba a isa kore su ba ne inda raba kasa aka ce a yi mamuma ce mu zauna a mu na musulmi tunda musulmin najeriya mun yi imani sun kai kashe 60 a najeriya mafi kankanta adadi suna cewa wai hamsin ne ko hamsin da biro 50-50 musulmi rabi su rabi wanda ba musulmi ba ƙarya ne musulmi sun fi rabi a najeriya su ma sun sani to amma dai in ma rabin ne a ba mu yankin mu zauna lafiya a kyale mu amma a kawo mana wani abin da za a ce sai an hana mu addini an hana mu yanci to wannan matsala ce kuma na bayyana cewa dama akwai rahoto na wata makaranta wacce da iyawa college da suka yi tun 2011 na cewa wani report suka rubuta game da Najeriya wasu gunguna masana Amerika suka ce failed state 2030 cewa Najeriya za ta rushe a shekara ta 2030 kuma sun kawo dalilai a mukaddima a abstract farkon abinda suka ce this monograph describes how a failed state in 2030 may impact the United States and the global economy wai an rubuta bayanin ne saboda ai bayanin in kasa ta rushe zai iya yin tasiri ga tattalin arzikin Amerika. impact zai iya tasiri ko kuma global economy tattalin arzikin duniya it also identifies critical capabilities and technologies the US Air Force should have to respond to a failed state sannan sun yi ba da shawarwari idan aka samu matsala irin kasar kama a ce a kasar nan an samu matsala yaya za su iya shigowa wani irin technology za su yi amfani idan su shigo Najeriya to amma su shigo ba su faɗi me za su yi a Najeriya ba It also identifies critical capabilities and technology the U.S. Air Force should have to respond me za iya yi to a failed state in aka samu matsala. Especially suka ce musamman one of the vital interests to the United States and one on the cusp of a civil war. Kasar da America tana da interest a kanta kuma wacce take gaba ta civil war. rahoton tun 2011 suka yi wannan rahoton kuma wannan yana cikin mukaddima da suka faɗa cewa sun yi nazari wani mataki za su ɗauka game da najeriya in aka samu waye ta abin nan civil war ma'ana yakin cikin gida ko kuma yakin basasa sun riga sun rubuta to amma watakila ga 20 yanzu muna 26 ko ta ce saura shekara hudu kenan kaga kamar suna gaggauta abin bai zo ba a shekara hudu nan 2030 suka ce suna expecting tunda lokacin har yanzu tukuna alamar Ba ta zo ba to ya kamar su su ta alama to kuma abin da yake faruwa kenan bari su shigo ma da wuri wannan rahoto ne wanda sun riga sun rubuta tun 2011 wannan rahoton yana da damuwa kwarai da gaske ga musulmi cewa lalle musulmi yana cikin wani hatsarin da ya kamata ya yi addu'a ya nema kansa mafita abinda zai baka damuwa da takaici lokacin da wayannan 'yan majalisa biyu suka zo shi Renimo da Tankol din nan da suka zo abin da suka faɗa a rahoton nasu ba suka ce wai sun tattara bayanai ne he noted that the report was the outcome of months of investigation wai sun zo sun yi watanni suna bincike a Najeriya including a bipartisan congressional fact finding trip to Nigeria musamman suka ɗibi ƙungiya ko tawaga suka zo Nigeria suka ce hearings with experts sun yi wato saurari maganganu a wajen masana ma'ana sun gana da masana irin wannan shugaban INEC din wanda ya rubuta rahoto muka ce ba masu ba zai mana adalci ba aka ce dole sai shi yana cikin wanda suka bada rahoto ce ana kashe kiristoci a Najeriya kuma gashi nan ya zauna kuma shiru an ce ba za a yi ba duk abin da za ku yi ku yi saboda ai ba ku da gata dama ku musulmi kun isa ne kuna da bakin magana ya gana da sun gana da experts abu na farko kenan expert witnesses na biyu consultation with religious leaders sun gana da shugabannin coci-coci na kiristanci sannan meetings with internally displaced persons sun gana da 'yan gudun hijira and a ƙarshe engagement with senior Nigerian government officials sun gana da jagorori na gwamnatin Najeriya sannan suka ba da wannan rahoto akan wannan ne suka fitar da wannan rahoto bayan sun zo Najeriya sun yi watanni kamar yadda rahoton yake fana saboda haka sun gana da rukunan nan guda hudu ko biyar da aka ambata to a nan ne suka fitar da wannan wato natija ko sakamako kar manta a 2014 lokacin a ina ga lokacin abin nan obama lokacin obama lokacin buhari da aka nemi cewa za a sai makamai a america kun san dai sun ki sai wa najeriya makamai sai da aka kai ruwa rana sun ki sai da abin nan a ƙarshe ma akwai wani doka da suka yi wai shi delay lilo. wanda ya tabbatar da insisted that Nigeria was committing human rights abuses wai ai ana cin zarafin dan adam a Nigeria kuma abin mamaki wai cin zarafin dan adam din wai in its fight against Boko Haram are responsible for victimizing Boko Haram suspects wai gwamnatin Najeriya tana cutar da yan Boko Haram saboda haka ba za a sai mata da makami ba a ƙarshe bayan an kai ruwa ranar 2018 gwamnatin Buhari ta bada kuɗi aka ce an yadda za a sai mata da yan wasu makamai amma da ba da kuɗin shekara biyu aka yi tun 2018 ba a ba wa Najeriya makaman ba sai 2020 sannan aka sa musu kangi aka ce makaman iya ga inda za a yi amfani da su banda inda ake yaƙi da 'yan ta'adda a zamfara da waye iya ga inda ake so a yi amfani da su wannan duk ya faru kafin wannan a lokacin gwamnatin jonathan duk wannan na ba ku labari ya kamata ku rika karanta tarihi da jaridu abubuwan da suke faruwa don zai sa ku waye kusan abin da yake faruwa a lokacin jonathan gwamnatin jonathan najeriya ta hayo 'yan wanda ake cewa da su 'yan haya na abin nan Uh, mercenaries yan hayar wato yan yan ake cewa yan tamuran makami ko me ake cewa masu tallan kansu suna yaki mercenaries wanda suke su mayaka ne suna sai da kansu din kana so su ma yaki Najeriya ta hayo wasu mayaka a South Africa mercenaries yan bangan makami da suke sai da kansu Najeriya ta hayo su kuma ta kawo su sun yaki a nan inda ake yaki da abin nan yankin north east eh, can wajen eh, inda ake yaki da boko haram sun yi yaki su inda mercenaries an biya su kuma a lokacin kamar yadda rahoton yake cewa sun yi nasara ba kaɗan ba a ɗan iya satuttukan da suka yi suna yaki sai suka kwato suka kora wa'annan 'yan tawayan yarjejeniyar tana nan sai da buhari ya hau mulki sai amerika ta yi masa umarni da cewa kar ya soke wannan yarjejeniya da wannan mercenaries step in ka shiga google ka nemi state mercenaries from south africa da aka hayo daga south africa suka zo kai yaki ga gwamnati are aka biya su a ƙarshe gwamnatin buhari ba ta yi mu'amala da wannan yan mercenaries yan bindigan ba da suke yaki waye waye ce a bari rahoton ya ce the us government forced buhari to cancel their contract a daina mu'amala su america ce ce a daina mu'amala da wannan yan abin nan duk je kana jin dai america ta ce wannan kuma ta dawo nan ita ce dai a can ita ce ana ta hana makami ta ce ana uzura yan boko haram ana cin zarafi kuma ta zo ta ce ana kashe mutane a Najeriya za ta kawo abin an ce ki ba da makamin za a yaƙi yan ta ce a'a ba za ta bayar ba kuma ta ce a daina mu'amala da me da China da da rashi a daina sayan makami a wajen rashi a daina mu'amala ta tsaro yan uwana a wannan shekarar da muka shiga watan January yanzu muna da yau ashirin da bakwai idan kana bibiyar labarai an kashe mutane sun kai dubu a arewacin Najeriya bal sun fi dubu sun fi dubu in za a bi diddigi a arewacin najeriya sun fi dubu a kashe in za a bi diddigi ɗaya bayan ɗaya duk inda ake kisa amma kun taɓa jin wani ya tada hankali an yi kisa a wannan watan da muke ciki tun daga farkonsa mu bar januwari mu zo wannan a uku ga wata ne inda aka kashe mutum wajen ɗari biyu aka ce an rasa ɗari da hamsin ko shiga jarida za mu gani haka aka ce an ce an kashe ɗari biyu su gagawarsu amma ɗari da hamsin ba a san inda suke ba ku kuma labarai za ku gani a cikin jari sun bada labarai. yan ta'addan a kwara kenan wannan local government din kayema a kwara yan ta'addan sun shiga garin tun karfe biyar na yamma suke kashe mutane suke daular su basu fita ba sai karfe uku na asuba suka bar garin awa 24 suka yi kuma suka yi cikarin su babu baka kuma suka tafi lafiya lau suka kashe fiye da mutum 200 yanzu haka ba san inda mutum 150 kaga da 350 in zaka lissafa a uku ga watan February wannan watan da muke ciki 19 ga February an kashe mutum 34 a Kebbi State 34 a cikin azumin nan an kashe mutum 34 ba a maganar zamfara ba adadin da ake kashewa a daren 25 laraba kenan ramadan bakwai ga ramadan an je masallaci ana tafsiri a nan dai kibin an farwa mutane an kashe mutum shida ana tafsiri cikin dare bayan isha'i an kashe mutane a adamawa an kashe mutum goma sha bakwai a dai wannan tsokun wannan watan da muke ciki a adamawa an kashe mutum goma sha bakwai a madagali wannan in za a lissafo wanda aka kashe da can da can da can musulmi banda a filato kun san yanzu filato rigimar ta da sabuwa kuma yanzu wai wasu milishiya wai yan bindiga ne yan kabilar birom suke tare musulmi kun tuna dai an tare wasu ai kwanan nan an kashe mutane adadi a nan filato kuma adadin suna tarewa bal ma an daina bin hanyar saboda duk musulmi in ya bi zabe shi ake ana kashewa a cikin mota ko kwanan nan an kashe su fulani sun zo shan mai a gidan mai an far musu an kashe an kashe su fulani makiyaya an haka ake wannan adadin Allah kadai ya san abin da ake kashewa duk ba ba kashe dan adam ba saboda ai ba kirista aka kashe ba musulmi a kashe shi ko ba dan adam bane bai da yanci bai da kima america bata ce kala ba ai ma za ta faɗa ba tunda ba cewa ta yi kirista take karewa ta faɗa karara shi ko musulmi Allah shi ke kare shi gatansa Allah ga abin takeici abin da zai sa zuciyarka ta fashe in kana da zuciya kai musulmi ne abin da ya faru yarinyar da aka dauke a walida wanda aka sace ta wani ma'aikacin da sai sai sace walida yarinya ce yar arewa yar jigawa aka sace ta ya ta mai da ita kirista ya haifar da ita amma labarin shi kenan an gaba jiya ko shekarun jiya gwamnan Jika ya ji ce ya karbe ta yau da sabon nan in za ku ji labari jiya dare zuwa yau da safe za ku ji lauyan da suka shirya kara ya ce ana tilasta musu cewa su janye karar cewa za ku ji rahoton hirarsa shi wannan lauya in kun shiga abin nan social media za ku ji DC wata kafar jarida ta hira da shi a wajen shari'ar cewa yana cewa Kabir Adamu lauyan cewa lalle DSS tana matsawa akan cewa a janye shari'a saboda me in ya muri ne ifenyi ya sace yar arewa musulma ya jigawa ya je ya maita ita kuma ya zauna da ita a abin nan a gidan ma'aikatan DSS Abuja a kwatas yayi mata ciki ya maida ita kirista amma da iyayenta suka ce a ba su iya sai su ide su saki har kotu ta ce a ba wa iyayenta yarinya sai suka ce a wai tana tsoron an ba iyayenta ita ko za su yi mata wani abu suka ki sai da aka fara hayaniya shekaran jiya ku daddare suka ba da ita daren laraba aka ba iyayenta yarinya ya haifar da ita ina yake ba labari me za a yi ba labari in dai musulmi ne to ai kai banza ne a Najeriya baka da kima lokacin da wani dan abin nan cirani ya je bayansa ya taho da wata yarinya ko ta biyo shi kamar yadda rahoto gashi na karar an sani ita ta biyo shi aka kama shi har wani mai rauni a nan Kano sarki wai yana yana yana ya fito yana muzurai kaza kaza akai shi kotu aka yi ta rigima tambarwa ne kai ka ce kuma yanzu aka ta gama jami'a ilorin gwamnatin bayansa lokacin Dixon wani gwamna ya ce ai kaza aka take shiga abin nan din aka fidda ita aka dauki nauyin ta ta je ta karatu ta gama digiri yanzu a jami'a ilori saboda yar gata ce amma tun da ɗan arewa bai da gata musulmi za a keta wannan zai fasa maka zuciya an kana da rai ina wakilanmu ina gwamnoninmu ina mutanenmu mu za a ci wa zarafi kenan ya tafi a banza kuma yanzu an kyale shi kenan ba za ka ji labarin ba ya wuce lalle musulmi muna bukatar mu yi addu'a a ƙasar nan saboda cin zarafin yayi yawa kuma lalle abin da suke bukata ya kusa saboda alamu cewa sai sun tura ma'ana sun ingiza cewa sai an yi rigima a ƙasar nan su turawa Amerika. to me bukatar su dama kowa ya sani yanzu halin da ake ciki a duniya su tarwatsa duniyar shikenan ba mu san me suke so ba to yanzu kai musulmi da duk wannan ɗaya bisa dubun abin da yake faruwa ga musulmi a Najeriya wanda wannan bai kai ɗaya cikin dubun abin da ake ci mana zarafi da shi ba kar ku manta kun kusa da abin nan wai abin nan kungiyar mai Allah an sa cikin wanda aka aka yi musu aka sa musu takunkumi kun kusa kuma wai wai ai yayi shari'a to ai ba shi ya fara ba sai nake a zamfara ka bar shari'a ai wannan ya kamata a sa masa ko to Allahu alam ko me kuma yasa aka tsallako aka bar wanda ibada shari'a ka zo kan kwankwasa ce a shi aka yi wa takunkumi dan yayi shari'a alhali ga wanda ya bada shari'a ta duk wannan muna sane to amma ai ba mu da gata ne saboda ba mu da wakilci wanda zai ce ban yadda ba sai da aka fara hayaniya cikin gwamnatin jigawa ya tashi gwamnati ta fitar da abin nan aka ce to a zo a karbi yarinya kararin muna je muna gani ya sace yarinya kuma ya haifar da ita ya zauna ita a kwatas a gidan ma'aikata na wannan abin amma da yake in yamuri ne kirista ne shi ɗan gata ne duk abin da ya ba da matsala kuma yanzu ku saurara ku ji nan ba dai an ba da ita magana ta wuce an gama da muna da gata ya kamata mu ga an kai shi kotu irin yadda aka yi yalo aka yi ta tambarwa mu ga an kai shi an kwato mana yanci yi abin da ba daidai ba kuma wannan zai nuna mana yi eh, ana adalci to amma yaushe ake adalci a Najeriya wallahi musulmi in ba ku yi addu'a ba wallahi ba ku da kowa sai Allah Allah ne gata ku wallahi musulmi ku tsaya ku yi addu'a wallahi kuma yanzu ya kamata a yi addu'a lokaci yana tafiya wallahi ku zubar da hawaye ku yi tazarru'i ga Allah wannan sharrin da ake nufin musulman arewacin Najeriya shi Allah ya yayi mana yi mana magani waɗannan makiya Allah kamar ya musu da kaidin su in suka yi nasara suka lalata kasar nan wallahi malam ba mu san inda zamu rayu wallahi zaka zaka tausaya mana wallahi mu tsaya mu yi addu'a da gaske Allah ya yi mana alkawari zai amsa mu yi addu'a Najeriya Allah ya tsare mu daga sharrin waɗannan masharanta sannan mu yi addu'a Allah ya bamu shugabanni na kwarai wakilai na kwarai saboda rashin shugabanni ne ake ci mana zarafi da muna shugabanni masu kishi wallahi da ba a mana haka akwai kasashe da suka ce ba su yadda ba to amma shugabanninmu suna jin duk abin da yake faruwa musamman bangaren musulmi duk zarafin da ake ci mana ba za su yi magana ba sukan suna da baki waɗancan za su fito su ce ba su yadda ba da limamansu na coci da shugabannin ƙungiyarsu ta kiristoci da abin nan attajiransu da 'yan bokonsu da 'yan siyasa su duk za su ce ba su yadda ba mu kuma mun yi shiru duk abin da aka mana cin zarafi shiru kake ji to ku sani wallahi musulmin najeriya gatan mu allah wallahi in muka rike allah allah zai mana maganin duk wani maki duk wani azali wallahi ba za su iya ba kuma yanzu alhamdulillah ai ga rahoton nasu suna ganin bai yi nasara ba har yanzu na ƙasa tana zaune lafiya alhamdulillah ana rayuwa inda ake rayuwa to wataƙila bukatar su bata biya ba sai sun yi wannan abin da suke sun nace sun ce kuma har gobe suna nan akan bakarsu me za mu yi mu yi addu'a Allah ya fi karfin su Allah ya fi karfin su Allah ya fi karfin su mu roki Allah Allah ya yi mana maganin su da duk wani maki da duk wani wanda yake nufin nufin mu da sharri Allah ya tsare mu ya zauna da mu lafiya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 واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين اللهم دمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين